Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau. Barkanmu saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa. Shirin da kan duba tambayoyinku kuma ya mika su ga masana domin su baku gamsassun amsoshi. Shirin da ni Sulema Jirijeto ke farin cikin jagoranta. To amma kamar kullum ga wannan. menene amfanin samar da kuɗin bai ɗaya ga ƙasashen afirka mambobin ecowas ko kuma in ce sai dai yawo shin akwai bambanci tsakanin wanda aka yi ma kaciya yana jinjiri da kuma wanda aka yi ma ita bayan shekaru bakwai a cikin al'adar harshen hausa hausawa kan amfani da wani karin magana mai cewa kaiwa ne ɗan amsar shata ne shin kafin marigayi mamman shata ya bayyana a ƙasar hausa akwai wannan karin magana Kaɗan kenan daga cikin amsoshin da shirin na yau zai ƙoƙarin amsa muku tare da jan ƙoƙarin masana da ƙwararru. To bari mu fara shirin da tambayar da ta shafi al'ada da sana'a a ƙasar Hausa, wato ba da amsa akan abin da ake ji da yanka ko salasuwa ko kuma in ce yi wa yaro kaciya. Shin menene bambancin yi wa yaro kaciya a lokacin yana jinjiri da kuma lokacin da ya yi wayo, ma'ana ɗan shekaru bakwai zuwa sama? Shin me yasa ake yi wa yaro kaciya ya kwashe kwanaki yana yawo ba wando, a yayin da kuma ake yi wa wani kaciya a kai tsaye a ce ya tashi ya sa wandonsa? Me yasa al'ada ake yankewa wanda aka yi wa kaciya zakara ko ake dafa masa malku? Waɗannan tambayoyi sun fito muna daga ɗaya daga cikin masu mu, Malam Isufu Faki daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, waɗanda kuma mun ka tuntuɓi Dr. Bashir Aliyu Salau, sarkin aska kuma ɗan galadiman farfesan al'adun Hausawa a Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa Katsina. Kano kuma babban darakatan hukumar bincike da kyautata al'adun Hausawa ta jihar ga kuma amsoshin da ya bamu. A al'adar Hausawa a kaciya tana da matukan muhimmanci domin kuwa tun kahin shigowa wasu baƙi ƙasa hausa al'umma hausawa suna yi wa 'ya'yansa kaciya ko da addinin musulunci lokacin da ya shigo ƙasa hausa da ya tadda al'ada hausawa na yin kaciya ya ƙara ƙarfafa ta dalilin da ya sanya hausawa ke yi wa 'ya'yansu kaciya sun fahimci cewa dukan wanda ba a yi kaciya ba ya fi wanda aka yi wa kaciya saurin barazanar kamuwa da ƙwayoyin cuta waɗanda ake ɗauka ta hanyar jima'i haka kuma da ilimin zamani ya zo likitoci ma sun fahimci haka sun ƙara jaddada wani al'amari inda suka ƙara ma dukkan al'umma karfin gwiwa su rika yi wa 'ya'yansu kaciya. Shin shi malam bahaushe ina ne ya samo wannan azanci na yi ma yaro ko in ce yi ma namiji kaciya? Wato a al'adar Hausawa ba a yi wa yaro kaciya yana jinjiri. Ga al'adar Hausawa ana yi wa yaro kaciya lokacin da ya kai shekara bakwai ko shekara tara ko shekara goma ko shekara goma sha ɗaya. Za a ji na tsallake shekara takwas. a al'adar hausawa ba a yi wa yaro kaciya yana da shekara takwas saboda sun ɗauka cewa shekara takwas idan aka yi wa yaro kaciya a wannan lokaci tana iya haifar mai wasu bala'o'i da cututtuka masu wuyan magancewa wannan dalilin ne sanya hausawa suna yi wa 'ya'yansu kaciya a lokacin da suka shekara bakwai sai su tsallake shekara ta takwas sai a da shekara tara ko shekara goma sha ɗaya mafi yawanci a irin wannan lokacin ne ake yin shi amma da tahiya ta yi tahiya sai aka gano cewa a bai yaro ya kai waɗannan shekarun a mai kaciya yana da amfani gare shi bincike da aka gudanar ya tabbatar da cewa yaron da aka yi wa kaciya yana shekara bakwai to zai fi yaron da aka yi wa kaciya yana ƙasa da wa'annan shekaru ƙarfin azzakari dalili kuwa shine idan aka lura a wurin azzakarin yaro fata biyu ce ta lullube shi akwai fata ta farko sannan akwai fata ta biyu to ita wannan fata ta biyu an ingantaccen bincike ya tabbatar da cewa ita abinci ce ga azzakarin yaro duk yaron da aka yi wa kaciya yana ƙasa da shekara bakwai za a tarar da fatai tana da kauri sosai amma duk yaron da ya shekara bakwai ko fiye da bakwai za a tarar da fatai kaurinta ya ragu abin da ya kawo haka shine lokacin da yaron ya shekara bakwai a zakarin shi wannan fata ta biyu kamar abinci ce ga azzakarin yaro to in ya kai shekara bakwai to ta ci wannan abinci ta ƙoshi amma idan aka yi mashi kafin shekara bakwai bata ci wannan abinci ta ƙoshi ba shine ka tarar da a yaro idan ya girma ya yi aure yana samun ƙarfin azzakari inda za a gudanar da bincike a tsakanin mata dukkan yaron da aka yi wa kaciya yana da shekara bakwai abin da ya wuce haka nan ya fi wanda ke ƙasar shekara bakwai biya wa 'ya'ya mata bukatunsu na jima'i. To menene dalilin da a da ko da ke yanzu na ga abin ya yi sanyi idan an kai ma yaro kaciya ko salasuwa sai a ba da zakara ko a yanke mushi zakara me yasa ake yin haka? Wato dalilin da sa ake yin haka a al'ada da kuma a kimiyyance an ɗauka dukkan wanda ya samu rauni ga jikin shi abinci mai gina jiki na taimaka mashi ya warke ga wannan rauni da ya. To wannan al'ada ce ta sanya idan an ma yaro kaciya ake yanka mashi zakara ko kuma ake sau mashi kanin awaki a dafa mashi a sa kayan yaji ya sha dalilin hanyar haka kuma shine an ɗauka duk yaron da aka yi makaciya kamar mai jego ce wata haihu tana buƙatar abu mai gina jiki mai daɗi mai kashe kwaɗayi shi yasa ake yanka mai zakara ko kuma a dafa mashi kan awaki. to masu sauraron mu na son su sani akwai irin wannan yanka da ake yi wanda ake cewa ake yaro ma'ana yake ake barin yaro yake yawo ba wando haka nan kuma akwai wanga yanka da ake yi a ce ta hisa wandonka shi suke son sani a rarrabe musu su kakane shin da sirri na wannan abu ake yin shi koya tunda al'ada abin da aka sani shine in aka yi ma yaro kaciya kwashe sati zuwa kwana goma zuwa sha biyar yana yawo haka nan ba wando ah, ina son masu saurare su sani cewa ah, duk dan adam wanda ke rayuwa yana son ya zama al'amuran da yake gudanarwa ya samu ci gaba a wurinsu to wannan dalilin ne ya kawo yau da kullun a wanzamai saboda a jajircewa bisa ga su suka samu wani magani mai inganci wanda idan an sanya ma yaro shi in Allah da zai sa wanda shi da lahiya lau kamar yadda a yanzu a tura mawa su ma suna irin wannan kace ta sa wando wadda yan roba ce za a sagala a zakarin yaro ita za ta cinye fata farko ta cinye fata ta biyu sai lobe ta haɗi. wannan ba wani asiri bane ba wani sihiri bane ba wani tsahi bane magani ne aka samu ingantacce bisa ga ire-iren binciken da wanzamai suke yi sakamakon zamananci da ya zo masu. Thank you. A fatan sarkin wanzamai haruna maje dulawa jihar dogon duci jamhuriyar nijar kaji daɗin wannan sauti har yanzu dai bari mu tsaya kiwon ilimi akan harshe da al'ada inda malam usaini dangote jihar yobe ya buƙaci masana harshe da al'adarsa su taimaka muna da bamu ma'anar karan hausar nan da bahaushe yake danganta ɗan uwansa da cewa wane ɗan amsar shata ne shin me ake nufi da haka kafin bayyanar Dr. Mamman Shata a ƙasar Hausa shin bahaushe na amfani da wannan karin magana ne to malam usaini wakilinmu na bauchi shehu saulawa ya miƙa waɗannan tambayoyi naka ga masanin harshen Hausa da al'adarsa, Malam Muhammadu Bashir Ruwan Godiya na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Katsina ga kuma yadda firarsu ta kasance. Wato idan Bahaushe ce mutum ɗan amshin shata ne, ma'ana mutum ne wanda yana tsayawa inda aka umarce shi. In aka ce ya yi kaza baya wuce nan. Saboda abiyun ya biyo baya ne irin tsari da salo da sarrafa harshe ko kuma da zubi na waƙoƙin shi Alhaji Muhammad Shata Allah ji ganshi. inda yawanci yan amshin shi abin da sukan shine baitin da ya fara da shi to shi za su ci gaba da maimaitawa a matsayin amshi ba su karawa ba su ragewa kuma ko da wani lokaci ya zo zai maimaita waƙas to shi kuma ba dole bane ya fara da amshin kawai zai dauki wani baiti ne zai fara da shi su kuma za su ci gaba da wannan dora akan wannan baiti ko kuma amshi da ya saba da shi to saboda haka tunda ba su kara ba su ragewa suna tsaya inda ya umarce su to shi yasa ake cin mutum dan amshin shada idan ya kasance idan aka bashi umarni baya wucewa baya karawa za mu cewa kamar wani lokaci ne aka fi amfani da wannan karin magana na amshin shata to ana amfani da shi lokaci daban-daban amma dai ya fi dacewa idan ya kasance mutum ya kasance mai biyayya ga umarnin da aka bashi bai karan tsaye ga umarnin da aka bashi bai wuce gona da iri yana tsayawa inda aka umarce shi to sai aka ce mutum dan amshi shi ma'ana mutum ne mai kokarin kwatanta biyayya za mu iya cewa tun kafin zuwan mamman shata da fara waƙarsa da karɓo wannan waƙoƙin a ƙasar hausa akwai karin magana irin wannan ko kuma wani abu ne makamanci wannan akwai ta wato karin magana gaba ɗayanta abu ne mai matuƙar tarihi kuma dogon tarihi a rayuwa ta bahaushe shi bahaushe mutum ne mai basira da adon harshe kusan ana magana gane kwararre ne cikin harshen hausa idan yana amfani da karin magana a lokacin da ya dace me muhimmancin karin magana muhimmancin karin magana shine nuna iya kwarewa ka harshe dan kana dauko wani abu ne wanda ba cikin magana da yake ba amma kuma an ka ji shi zaka cewa yayi daidai da bayan da ake kuma ya ƙara haske ga abin da kake bayyanawa mm. na'am saboda haka zamu iya cewa kenan kafin zuwan mamman shata watakila ba wannan karin magana na amshin shata i kafin zuwa alhaji mamman shata ya hito ya bayyana da waƙoƙin shi babu karin magana da ake kira yan amshin shata saboda ai ba a san shatan ba balle a san yan amshin shi balle a karin magana da shi sai da ya hito waƙoƙin shi suka bayyana aka ga salo na waƙoƙin shi aka ga yanda yan amshin suke yi sannan aka ɗauki wannan karin magana aka ce karin da aka kira yan amshin shata ai za ka ga ba shi da karin magana irin daban-daban dangane da irin nau'i na abin da ake magana a wajen harkokin kasuwanci a wajen harkokin noma a wajen harkokin aure aure a wajen harkokin addini duka za ga cewa akwai karin magana irin da dangane da lokaci dangane da zamani ai bahaushe mu kamar nace maka mutum ne mai fasaha duk inda ya samu rayuwar shi duk lokacin da ya samu rayuwar shi za ka cewa yana dauko karin maganganu yana sa su su daidai da zamani misali ka yanzu addinin musulunci akwai karin maganganu ba mu da su sai da addinin musulunci ya zo sannan aka same su misali ka ce sai kai ta yi wai karuwa ta ji mai hadisi ga ba a san hadisi bisa da musulunci ya zo to da musulunci ya zo sai aka ji wannan abu sai aka dauko shi kuma aka karin magana wacce ta dace da shi saboda haka dangane da harkokin da bahaushe ya samu kanshi a cikin lokaci za ka ko karin maganganu da suka dace da wannan sannan kuma ya kike su misali ai da ba a san soja ba abin da aka sani kila dogari da sauransu masu zuwa yaƙi to amma da zuwan soja ai kaga shi ma an yi karin maganganu wai aka ce dan sanda ya gagawa soja kaga shi ma wannan duk wani abu ne aka ce a sha tan bangaro an gwada ta ga shi mushe mota kaga duk wani karin maganganu sukin na zamani ya zo an samu mota an samu dan sanda an samu soja haka kirkiro karin magana da ta ce da irin wannan kuma ake amfani da ita yanzu kuma sai mu karkata akalar shirin zuwa ga tattalin arziki inda mun ka samu tambayar haɗin gwiwar ta fito muna daga Adamu Habu Umar da Buhari Yahaya Inguru, ƙaramar hukumar Taura ta jihar Jigawa, waɗanda suka buƙaci sana amfani ko rishinsa na kuɗin bai ɗaya da ƙasashen sai dai yawo ke ƙoƙarin samarwa. To ma'abuta sauraron wannan shiri sai ku gyara zama ku sha labari saboda wakiliyarmu ta birnin ya mai Lidiya Ado ta yi fira da tsohon malamin jami'a kuma cikakken ɗan siyasar ƙasa da ya riƙe makamman siyasa da dama a jamhuriyar Nijar Sanusi Tambari Jaku masanin tattalin arziki ga kuma firar tasu. To lalle a samu kuɗi guda ɗai ko kuɗi waɗanda suna aiki su kaɗai ƙasashe da yawa yana da amfani ga waɗannan ƙasashe yana da amfani ga mutanen ƙasar nan yana da amfani ga kasuwancin ƙasar nan yana amfani ga tattalin arzikin ƙasar nan walwala wagga magana gata shi dai kuɗi ko a ce ne in ji ingilishi ko ko mone in ji faransa kuɗi dai wato su a karan kansu aikinsu aikin kuɗi na ɗai a samu ana cinaki da su mone intermediate da ya zama to kuɗi ne duk inda ka je kana da kuɗinka kana iya abin da kake so in kuɗinka sun kai darajar wannan abun ka saye shi wato mone intermediate da in wani gari in cikin garin ku ne in wani gari ka je a kusa ko a nesa duk inda ka je kana rike da kuɗinka to ba za ka rasa abun duniya ba wanda yake daidai da kuɗinka ka ci ka sha ka wadata wannan shine aikin kuɗi tukun na farko aikin kuɗi na biyu su ne reserve de valeur wato kuɗi kamar cimin dukiya ne kana da kuɗinka kana rike da su to kenan kai kana cimin duniya domin lokacin da ka tashi za ka bukatar wani abu sai ka ta yi ka neme shi da kuɗinka reserve ta fadar. yana babu wata matsala dai ga tattalin arziki kamar yanzu kuɗin najeriya da naira wani bi ta hau ta sabka kafin a canza in kuɗin suka zama bai ɗaya babu irin waɗannan matsalolin duka. shin akwai wata matsala ga samun dama zuwa da zauwa babu matsala babu wani rikici tsakanin zuwa da zuwa ka iya zuwa ka iya zowa hankalinka kwance ka iya saye ka iya saidawa hankalinka kwance amma in ba ka iya zuwa ba ka iya zowa ba ka iya saye abin da kake so ba ka iya saidawa to ina hulɗa kake babu ta idan al'ummomi na ƙasashe ɗaya biyu uku hudu biyar sun yarda da kuɗi iri guda wannan shi kenan hulɗa ta ƙaru tsakankanin al'umman mutanen ƙasar nan hulɗa ce ta ƙaru ba wani abu babu eh, wata rigima babu wani rikici amma in can zamanin da an ce a Najeriya ta yi ta naira waɗanga kuɗin ba su aiki sai Najeriya duk wanda ya hita da waɗanga kuɗi na Najeriya ya taya wata ƙasa da su ya yi ma ƙasan nan laihi an iya kama shi a hukunta shi to kyaka kenan an katange mutane tsakankaninsu da waɗanda ke makwabta da su su mutane waɗancan an ka katange waɗanda kuɗin nasu sai tsakankanin su can cikin ƙasar ta suke aiki in sun ka latso iyaka sun ka je wata ƙasa dole sai sun samu dubara da za a musu canji yayin an ki canji wa an ka kai waɗanda kuɗi ba musa su ba musa su kuɗi na ne kuɗin wata ƙasa kai ba a amsa su ba amsa ba amsa to ta ga kenan wannan katangewar da an kama mutane ta rage musu ma inci ta rage musu wato walwala ta zaman su ma na duniya to kyaga shine yasa mutanen sai su take hukuncin na gwamnati kai ga naira gwamnati ya yi ya ce ba a aiki da ita sai nigeria duk wanda ya hitar ita nigeria ya yi layi to kyaga suko suna da matsala suna da abin da suke so can wani wuri sai su take iyakan ma sai su take wannan shari'a ba hududullahi ne suke take a tilka hududullahi to ba hududun lahi ba ne suke takiya a'a waga hududu hukunci ne suke takiya hukuncin ƙasa sai su ta yi cikin wata ƙasa can su zo in mm. an yarda da waɗannan kuɗin ta sai su zo su yi ciniki sai su koma amma irin wannan katangewar da ake ma mutane shi ne yake sa wasu in ka da kuɗinka can inda ba a san su ba ko ko can inda ba nan ne eh, aikinsu yake ba kaga darajar kuɗin ma naka sai ta kalle darajar kuɗin ka sai ta kalle amma in akwai yarjejeniya tsakanin gwamnatocin biyu ko ko can ma da an kai an yi shela an ce ga shi kuɗin nigeria da nigeria duka ko ina suna aiki da nigeria da nigeria amma zuwa kasashen eh, sauran yammacin kaga a lokacin nan darajar kudin ba za ta kalliya ba amma in babu yarda babu yarjejeniya tsakanin gwamnatoci tsakankanin al'umma mutanen nan dole ne daga ɓoye ka tahi ka yi ciniki da kuɗinka kaga daraja sosai ta kalle ba wani abu yake sa kallewar daraja ba eh, cikin abubuwan da ke sa kallewar daraja akwai wannan ta ai lokacin da an kai naira an ka katange kasar dole su 'yan nigeria in za su zuwa niger ko za su zuwa benin ko kamarun ko chadi ko wani ko ta ƙasa can dole in za su tahiya wato sai sun nemi kuɗin da an kera da su waccan ƙasa. in ku da bai ɗaya ne babu wannan eh, matsala. sai sun nemi kuɗin da an kera da su waccan ƙasa to in ba su da waɗannan kuɗin na waccan ƙasa sai suna ɓoyoyo ne a tsakankaninsu da waɗanda suke shiraki da su to ka ga darajar kuɗin su sai ta kalle darajar kuɗin sai tana yi tana kalle tana yi tana kallewa har ya zama to wani lokaci daraja ta ta kalle kwarai to kamar wanda na gaya miki so da yarda da daraja yana sa har ƙasashe da yawa ko ina sai ka yi zaman ka wadda kake so ka sau ka sai saida wadda kake so amfanin kuɗi ne su zamanto na ƙasashe da yawa kenan ta ga yanzu zaman gada aka yi na ƙasashe goma sha shida na sai da yawo na gama har da Mauritania to ta in in kudin su guda ne babu wani tashin hankali na neman canji sai ka ɗauki kuɗin da ke gare ka sai ka ta duk inda kake so ka yi amfani da su. Da kuma wannan fira ta tattalin arziki ce shirin na yau zai ja birki. Hakan kuma muka mika mu ga ɗimbin masu sauraron mu daga fada Century Vert, Nyame da kuma wakilan mu da suka taya ni gabatar da shirin Lydia Ado Yamai da kuma Shehu Saulawa Bauchi sai kuma godiya ta musamman zuwa ga Dr. Sarkin Aska Bashir Aliyu Salau Jami'ar Umar Musa adwa Katsina da kuma baba Dattijo Sanusi Tambari Jaku. Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana baba. Ni kuma Suleiman Jirejeto wanda ya shirya ya gabatar ke ce muku mu huta lafiya sai wani aji idan kun ji ni idan fa Allah ya ƙaddarta.